يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شيبي رأى الدين المسلمين ندار الإسلام وانا يشاقوا من نمبر إيش لو شايفين كومبلس دارا دارا نبار نونتي كسر ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku na MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah bismillahir rahmanir rahim ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله الله تبارك وتعالى يا بينا منا siffofin yahudawa kashi biyu a ayoyi da suka gabata na suratul bakara misali a aya ta saba'in da biyar ya bayyana mana waccan bangare ta yahudawa malamansu da suke canza maganar allah aya ta saba'in da shida ya tabbatar mana cewa ana samun munafikai a cikin yahudawa kun ga Allah yana bayanin halayyan yahudu daki-daki gare mu to a yau talata takwas ga watan ramadan hijira na da shekara 426 daidai da sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2005 tafsirin aya ta saba'in da takwas za mu yi insha Allah da Allah yake cewa wa minhum yuna. wa la illa amani wa illa yadhunnun Allah yana bayanin halayen Yahudu daki daki gare mu ana samun malamai daga cikin su miyagun malamai wato galibin malaman yahudu miyagu ne suna canza maganar Allah ana samun munafikai a cikin yahudu a nan kuma sai Allah ya gaya mana kashi na uku su ne mabiya jahilai wa minhum ummiyuna daga cikinsu akwai ummiyai la alamunar kitaba Allah ya ce su waɗannan ba su san littafi ba wato a cikin yahudawa akwai mabiya mabiya ummiyai waɗanda ba su iya karatu ba ba su san komai ba game da littafin attaura illa amaniya face dogara akan fata illa dogara akan burace-burace wa inhum illa ya kuma ba komai suke yi ba face zato kawai kun ga an samu kashi na uku daga cikin nau'ukan yahudu su waɗannan Allah ya kira su da suna ummiyai abinda ake cewa al'ummiyo shine man la yahsunul kitaba wanda bai iya rubutu ba mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai a kira shi al'ummiyo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 1913 hadisin abdullahi bin umar yana sahihu muslim hadisi na 1080 annabi yake cewa inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu manzon Allah ya mu larabawa al'umma ce ummiya in ji manzon Allah larabawa al'umma ce ummiya ba ma rubutu ba ma lissafi don haka yasa Allah yake kiran larabawa ummiyuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar misali a suratul jumu'a aya ta uku da Allah yake cewa huwa alladhi ba'asa fil ummiyina huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ala ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة آية أخو الله يتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الله شيني وان دي تورا وأميي manzo daga cikinsu wato Allah shine wanda ya tura ma larabawa manzo daga cikinsu wato shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ciro annabi daga cikinsu ya aika musu yatlu alaihim ayatihi Allah annabi yana karantar da su larabawa ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba kuma yana karantar da su littafin Qur'ani wal hikma da kuma sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da shike sun kasance kafin zuwan annabi Muhammad larabawa suna cikin bata mabayyaniya kun ga annabi ya kira larabawa da cewa al'umma ce ummiya Allah ya kira larabawa da cewa al'umma ce ummiya abinda ake cewa al'ummiyu ibn hajar ya ce innahum ala asli wiladati ummihim ana danganta larabawa da kalmar ummiya ummiya kuwa kalma ce da take da asali da daga al'ummu wato uwa sai a ce wane yana kan ilimin uwarsa abin nufi yadda uwarsa ta haife shi bai karu ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi yasa ake danganta kalmar da al'ummu ibn hajar ya ce abin da yasa ake kiran larabawa al'umma ummiya لأن الكتابة فيهم قليلة نادرة لأن saboda rubutu a cikin su bai da yawa bi ma'ana waɗanda suka iya rubutu da karatu ba da yawa a zamanin annabi kafin bayyanan manzon Allah zuwan musulunci shi ya karfafa musu da tashi wajen neman ilimi amma kafin zuwa manzon Allah in ka zagaye garin maka kabba ka samu wanda ya iya rubutu da karatu mutum hudu an ce mutane uku ne kuma ummu salama matar annabi muhammad tana ɗaya daga cikin cikinsu to wannan darasi da muke samu a wannan rana ita ce allah maɗaukaki ya kushe ma yahudawa saboda dogaro da suke akan burace-burace na zato ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin yahudawa ana samun jahilai futuk waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba ba abinda suka dogara da shi sai buri to yanda ake samu daga cikin yahudawa haka ake samu kuma a cikin musulmai kada ku manta domin darasin da muke ɗauka kenan yanda ake samu daga cikin yahudawa mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma kuma sai ya dogara da buri saboda girman jahilci haka na ake samu daga cikin musulmai wanda abu hayyan a tafsirin nasa tafsirul baharin muhit a mujallar na farko shafi na 276 ya ce wa fi hazihil ayati dalilun ala butulani taqlid wannan aya kadai ta isa ta tabbatar mana cewa taklidanci a musulunci dai haramun ne ka ƙi tashi ka nemi ilimi ka ce ai abinda da malam wane ya faɗa shi kenan ya zauna wannan shi ake ce ma ko koko babu ruwanka da aiki da hadisin manzon Allah idan aka ce malam wane ya faɗa to ko da magana ta saba ta manzon Allah zaka ɗauka wannan shi ake cewa muqallid Abu Hayyan ya ce wannan ayat tana gwada mana cewa muqallid yana cikin haɗari mutumin da zai rike wani a matsayin hujjansa ba zai tashi ya nemi ilimi ba wa ala anna al-iktifa'a bi-dhanni fil sannan wannan aya tana gwada mana cewa a mutum yayi amfani da zato ta wajen addini ba daidai ba ne. Wa'ala annal al-qawla bi ghairi dalilin batil hakanan kuma mutum ya faɗi magana babu hujja shi ma haramun ne waɗannan abubuwa duk muna samun su a darasi da yake ƙarƙashin wannan aya ta 78 ta suratul baqara za ka yi mamaki a ce maka a wannan zamani kuma a wannan ƙasa a yanzu haka akwai wuraren da suke raba katin shiga aljanna wallahi a yanzu haka maganar da nike muku don kuwa akwai wanda ya bugo min waya ya ce ana ta rabarwa na ce to ya bai karbi guda ba washi ya bugo ne yana sanar da ni ga abin mamaki ashe ƙasar na har yau ana samun irin wannan wani malami ne ya bushi iska ya samu ƙauyawa jahilai ummiyai don in ban da jahili putuk ya za a yi a ce ga katin shiga aljanna naira goma goma har ka saya kaga shi kenan kai ba ruwanka da sallah ba azumi ka huta da zaran an mutu sai aljihun shehi ya subhanallah wannan aya tana gwada mana cewa duk abin da zaka yi karka yadda ka dora shi akan zato ka sama masa hujja a littafin Allah in baka yi haka ba to ka ɗauki tafarki na Yahudawa wa minhum ummiyuna la ya'lamun alkitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun su rayuwarsu gaba ɗaya akan zato ya tafi zato don mi ya za a yi a ce kaza ai kaza ya kamata to duk mutumin da zai dogara akan zato wannan mutum yana cikin haɗari abinda duk zaka yi ka saba masa hujja na littafin Allah ko littafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu misalin burin Yahudawa a suratul bakara wanda bayanin ta ma yana tafe ba da jimawa ba insha Allah ce, wa qalu lan yadkhul al jannata wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة يهودا وسكة باب من شقاء الجنة إلا من كان هودا سيب يهودي أو نصارى matukar kai ba ba yahude bane baka shiga aljanna su kuma kirista suka ce sai dai kirista shi kadai zai tafi aljanna kowa yana faɗin nashi shine Allah ya ce to tilka amanihum ka ji burace buracen nasu shaci faɗi bai zama gaskiya shine Allah ya ce kun ka ce musu hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjar ku akan cewa ba mai tafiya aljanna sai ku kaɗai in dai gaskiya kuke faɗa ba wai kai tunani ka faɗa shine eh, eh, shine gaskiya ba hujjar ka ita take tabbatar da gaskiya abin da ka hanga misalai na nan da yawa suna tafi in sha Allah domin ita suratul bakara sura ce da take fallasan ɗabi'u na yahudu to ya kamata ku sani cewa abin da ake cewa buri malamai suka ce amrun nafsiyun yargabul insanu aho mustakbalan abu ne wanda ɗan adam zai yi tunani yana fatan abin ya auku nan gaba shi ake ce ma buri wanda in ka samu littafai na malamai magabata irin a tarifat na al-Imam al-Jurjani shafi na 66 da an-nihaya fi garib al hadisi wal athar na Ibn al-Asir a mujallal na hudu shafi na 367 da misali kamar littafin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an a mujallal na biyar shafi na 107 da Fathul Bari na Ibn Hajar mujallar na goma sha uku shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai da umdatul qari na alhafizul aini a mujallar na biyu shafi na ɗari da saba'in da bakwai malamai sun yi maganganu masu tsawo game da buri buri yana da bayani mai tsawo a karantarwar annabi muhammad bayanin nasa yana da tsawon gaske wallahi don kuwa ka tabbata da a ce burin kaɗai za mu yi tafsiri a kansa watan nan zai ƙare ba mu gama ba don haka malamai suka rubuta littattafai jingim a kan buri littattafai masu ɗimbin yawa abu guda da zai gwada maka cewa buri yana da wani matsayi a karantarwar manzon Allah shine shugaban malaman hadisi shine al-imamul bukhari musamman ya ware littafi guda kitabu tamanni ka duba sahihul bukhari ya ware wani littafi guda na buri littafi na 94 a cikin sahihul bukhari in ka samu fathul bari daga mujallar na goma sha uku shafi na ɗari biyu da sha bakwai har zuwa shafi na ɗari biyu da talatin daga hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da ashirin da shida har zuwa ah, dubu bakwai da ɗari biyu da arba'in da biyar hadisan duk suna magana ne akan buri a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ga littafi wanda ibnu abid ya rubuta ibn abiddun ya dai yana cikin malaman farko musamman ya rubuta littafi sunansa almutamannina masu buri sunan littafin kenan sannan ga littafin a sheikh abdulsalam bin burgess kitabu tamanni ga kuma littafi nan wanda yanzu ake samunsa sunansa a tamanni na dr ahmad bin abdullahi albatili yana da shafuka 176 don haka ba wai da Allah maɗaukaki ya kushe ma Yahudawa akan dogara da akan buri yana gwada cewa shi buri haramun ne ba ku lura da kyau wa minhum ummiyuna Allah ya ce daga cikin Yahudu akwai ummiyai la ya'lamuna alkitaba waɗanda ba su san littafi ba illa amaniya face dogara akan buri ah, don Allah ya ce sun dogara akan buri wa inhum illa yadhunnun ba su yin komai face zato wannan maganar ba ta nuna cewa Allah yana aibanta buri da fatan ku gane shi buri ɗabi'a ne wanda dukkan ɗan adam yana da shi yadda ka san ba ka raba mutum da jin yunwa da jin kishi da jin bacci in ya kama to haka nan buri ba ka raba shi da ɗan adam don haka shi kansa ba yi da hukunci ba a cewa buri haramun ne a'a sai dai a duba burin ya ta'allaka akan menene abin da buri ya ta'allaka a kansa shi yake nuna halalcin burin ko ko haramcinsa domin haka shi kansa bai zama haramun da Allah ya kushe musu akan dogara akan buri sai da ya faɗi dalili sai ce wa in hum illa ya nuna zato suke shaci faɗi ne kawai suke burin ma ba wanda ya dogara da hujja mai kyau ba domin suna buri burin kuma na zato eh, kirista ya ce shi a ganinsa don a gani a na ne a ganinsa ba mai shiga aljanna sai kirista ba yahude ya ce a ganinsa ba mai shiga aljanna sai ba yahude kaga wannan duk fata suke yi fatan nasu kuma babu hujja zato ne don haka Allah ya kushe ma irin wannan fatan amma ba kowane irin buri ne yake zama haramun ba Dr. Ahmad bin Abdullah a littafinsa at-tamanni shafi na takwas ya ce fa in kanat umniyatan ta ta'allaqu bi amrin duniyawiyin mahabin aw amrin manhiyin anhu shar'an fa zalika mazmuma idan burin mutum ya zama ya dogara da wani abu na duniya ya zama baki ɗaya zallan duniya ce kawai a zuciyar bawa burinsa duniya tsantsan duniya koko ya ta'allaka da wani abu da shari'a ta hana to a wannan lokaci sai a ce wannan burin nasa mara kyau ne sai a kushe ma irin wannan burin nasa yadda Allah maɗaukaki ya aibanta Yahudawa saboda dogara a kan zato ko kuwa ya kasance mutum ya yi buri irin na Yahudawa ɗin to irin wannan shine ke sa a ce burin mutum ba shi da kyau makamancin irin wannan shine wanda ya auku a gidan annabi Muhammad hadisin yana cikin littafin imamu tirmizi tafsirul qur'an tafsir suratun nisa a mujallar na biyar shafi na 237 hadisi na 322 hadisi mursal an yi kace na ce akan wannan hadisin amma a sheikh ahmad muhammad shakir a hadisi ahadith tafsir tabari mujallar na takwas shafi na 262 hadisi na 9241 ya ce hadisin ya inganta amma hakika an yi kace na ce a kansa ummu salama ranar manzon Allah yana kwana ɗakinta wato ranan kwananta ne annabi yana gidanta ranar sai ta ce ya rasulallah muna da wani buri fa mu tagzo rijalu maza ke tafiya yaƙi duk yaƙin da za a yi maza ke zuwa banda mata wala nagzo mu ba mu tafiya yaƙi sannan wa inna ma lana nisful mirasi ko mutuwa aka yi sai a raba gadon kashi biyu a bamu rabi wato muna samun rabi na rabon namiji to gaskiya muha muna da burin ina ma a ce mu maza ne ina ma a ce mu maza ne mu samu wannan kaga burin da take da kuma ire-iren su domin turo ta suka yi mata ne suka wakilta ta su faga damuwarsu a ce za a tafi yaƙi maza ke zuwa kuma ko mutuwa aka yi sai dai mace ta samu rabin gado to wannan anya kuwa ba a fifita maza akan mata ba ina ma a ce za a canza hukunci wannan abu ya dawo kansu nan take sai Allah ya saukar da aya ta suratul nisa'i wala tatamannaw ma faddala Allahu ba'd wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Allah ya ce wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rika fatan ku samu abin da Allah ya fifita sashi da shi akan sashi Allah ya fifita wancan sashi ya bashi kyau he ka rika cewa ina ma ni ne da kyan nan a'a Allah ya bashi kyau ya baka muni munin da Allah ya baka kuma kyau ne a gun wani shi ko kyan da Allah ya bashi muni ne a gun wani duk inda ka kai ga kyau wallahi in ka fita wani gani yake bai taba ganin mummuna irin ka ba duk inda ka kai ga kyau kuma duk inda ka fita da muni in ka fita akwai wanda zai ce shi ko bai taba ganin kyakkyawa irin ka ba shi sa ake cewa li kulli saqitin laqitin duk abin da ya faɗi akwai mai tsintansa komai munin shi to don haka idan Allah ya baka kyauta ka daina duba wani ka ce ka ina ma a ce ni wani ni ne Allah ya ce ku daina da Allah ya raba kyautansa ya ba ku siffofin halitta daban-daban wannan ya yi shi dogo wannan ya yi shi gajere wannan ya yi shi fari wannan ya yi shi baki aka yi ka a ƙauye wani kuma aka haife shi a birni ko wani kyakkyawa wani mummuna wani Allah ya bashi in ina bai iya magana da kyau sai ya rika ganin an kishi la haka Allah ya yi nufin ya ganka kuma wannan ita ce rayuwar da ta fi dacewa da kai bai kamata ka rika burin ina ma a ce wane shine ni ko ko ni ne wane ba wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd ku daina burin a ce ina ma abinda Allah ya fifita sashi ya dawo gare ku Allah ya ce a lirrijali nasibun min maktasabu maza suna samun rabo na abin da suka aikata na alheri walin nisa'i nasibun min maktasabna mata ma suna samun rabo na alheri na abin da suka aikata kowa yayi mai kyau zai samu sakamako babu son kai sai Allah ya ce was'alullaha min fadlihi ku rika roƙon Allah ya ƙara muku falalansa kurum amma ku daina fatan ina ma alherin da Allah ya ba bamu wane ya dawo kanku misali ka fita sai ka ga wani kyakkyawa wanda ya fi ka kada ka yi fatan kyawun sai dawo kanka sai ka ce Allah ka ƙara min kyau wato irin kyan da ka bani nan ka ƙara min kuma a kai ba wai ka bani irin na wancan ba da fatan ku gane kun ga Allah a cikin wannan aya malamai suka ce ya mana ka'ida game da buri na farko mu daina yin buri na abin da bai yiwuwa fatan abin da ya zamanto impossible kana namiji kana tunanin halittar mace ko mace tana tunanin ina ma namiji ne ko ko kana fari eh, kana tunanin ka zama bakin fata ko ko kana baki kana kokarin ka zama farin fata Allah ya yi ka bakin fata kana kokarin halittar ka ta koma ta turawa kaga irin wannan haramun ne a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne wanda ke daukan dukiya mai yawa ya tafi ya je yana son a canza mar halitta ko a canza wani sashi na halittansa shi a ganin sa bai mar ba mutum nawa ake samu a tarihi Allah ya ce to ku roki Allah falalarsa bi ma'ana wannan shine abu na biyu da aya take karantar da mu akan buri a buri irin wancan haramun ne amma buri wanda ya shafi halal ku roki Allah akai inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance masani game da dukkan komai da Allah ya ce was'alullaha min fadlihi malamai suka ce wannan ya gwada cewa an ba da damar mutum ya yi buri akan abin da ya zamanto na halal daidai ne ka yi burin gafara ko ko ka samu lada wajen Allah ko ko abin da ya shafi aljanna ko tsira daga wuta ko ka ringa buri Allah ya baka dukiya mai yawa ta hanyar halal ko Allah ya baka ilimi mai yawa mai amfani ire-iren waɗannan abubuwa da musulunci bai haramta ba halal ne mutum ya yi buri a kansu. a tafsirin jami'ul bayan tafsirin al tabari abdullahi bin abbas ya fassara wannan aya ta suratun nisa yace la yatamanna ar-rajulu kada mutum ya yi fata ya yi buri ya kulu ya rika cewa laita anna li malu fulanin wa ahluhu ina ma a ce dukiyar wani tawa ce ina ma a ce matar wani matata ce abinda Allah yake nufi kenan fana Allahu an zalika Allah ya yi hani game da haka walakin sai dai liyas'alallaha min fadlihi mutum ya roki Allah falalan falalansa ba sai ka roki Allah ko ku sai kai fatan ya kwace abin da ya ba mu wani ba ka roke shi akwai dukiyar da ya aje bai ma ba kowa ba sai ya baka naka wani ya bashi kyakkyawan mata sai kana ina mata wace kai fatan Allah ya baka kyakkyawar mata akwai kyawawan mata da Allah ya aje bai riga ya ba mu wasu ba sai baka a a dukiya ce ta wani kake ka gani sai ka ce a ah, ina ma a ce dukiyar wani tawa ce a kuskure ne ai akwai dukiyar na nan da yawa a wajen Allah wanda bai riga ya raba ba in ka ce Allah ka bani dukiya sai ya baka don haka zaka iya fatan abin da ya zamanto halal ne amma ka dubi dukiyar wani ka yi masa hassada ko ko matar wani ka yi fata a kanta waɗannan abubuwa suke zama haramun wanda al-Imam al-Bagawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa sharhu sunna mujallad na biyar shafi na ɗari biyu da takwas yake cewa ha zafi man tamanna shay'an mubahan min amri duniyahu wa akhiratihi da Allah ya ce daidai ne mutum yayi buri ya shafi al'amarin mutumin da yake burin ya samu abu na halal imma al'amari na duniya ko na lahira sai ya ce wa in azumat komai girman burin mutum bai yi laifi ba wa in azumat umniyatuhu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalansa don haka musamman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame akan buri hadisin yana cikin as-sahiha mujallar na uku shafi na 363 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tamanna ahadukum idan ɗayanku zai yi buri idan ɗayan ku zai yi buri fal yuksir to yayi mai yawa in ji manzon Allah ka san akwai wanda ya iya buri wani ma bacci bai ɗaukansa sai ya yi buri to manzon Allah ya ce in za ka yi buri ka yi mai yawa manzon Allah ya ce fa inna ma yas'alu rabbahu dan kuwa ubangijinsa yake roka matukar abin da kake buri a kansa halal ne babu laifi a kansa a wani hadisi wanda yake sahihul bukhari hadisi na 1416 yana sahihu muslim hadisi na 1032 manzon Allah ya ce masahabbai abshiru albishirunku ammilu ma yasurrukum ku yi burin duk abin da zai faranta ma rayuwanku dai daidai ne kuna da ikon ku je ku yi burin abin da duk zai zamanto zai faranta muku rai matukar wannan abin halal ne shine ibnul jauzi a cikin zadul masir a mujallar na biyu shafin 69 yake cewa waltakun amanihi ziyadatu min amalil akhira lallai ne duk burin da musulmi zai yi kamar yadda annabi ya bada izini mutum ya yawaita buri to burin da musulmi zai yi ya tabbata karshen al'amarin da ya samu lahira ake so ya zamanto fatanka ka samu lahira a yanzu haka zaka iya gane mutane ta yanayin burace-buracensu buracen akwai mutumin da yake da kyakkyawan buri akwai wanda yake da mummunan buri musamman ta sashin tara dukiya ta ya za a yi ka bambanta ga alama mutum ne yake da dukiya ta kai a ce ya kai mutum goma haji amma shi kansa bai taba zuwa ba a'a yana da dukiya mai ɗimbin yawa wanda duk unguwan an san mutumin nan ya wuce nisabi amma ba a taba jin ranar da ya fi da zakka ba ko ko mutum ne yake da dukiya ga 'yan uwansa na jini amma kuma ba su da wadata suna cikin hali na talauci bai taimaka musu ko ko ka samu mutum yana da sarauta sai a ce masa in ya yarda ya tafi aikin haji kafin ya dawo za a kwace wannan sarautar ba ku da labarin waɗannan abubuwa duk mutumin da ka san yana da dukiya ya kasa zuwa haji wannan mutum yana tare da mummunan buri me yasa saboda burinsa ya ta'allaka da al'amarin shedan abin da yake umarni da sabon Allah wanda Allah ya faɗa mana a suratul nisa'i ya iduhum wa yumannihim ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا me yasa mutum yana da dukiya ta kai ya ji haji yake zuwa ya ya iduhun saboda shaidan ke sa masa alkawari ai in ka tafi haji to wata ɗaya da za ka yin nan baka gida kasuwancin ka fa ya tsaya sannan waɗanda za ka bari a baya babu mamaki su ha'ince ka kaga ire-iren waɗannan tunani ɗan sai ya rika samar a cikin kwakwalwarsa yana masa saka wa yumannihi yana sa masa burin cewa ai inda za ka ajiye batun hajin nan sai baɗi ai baɗi na zuwa shekaru abu nan ga abin nan ba yanzu za a mutu ba ko ai haƙuri zuwa baɗi baɗin na zuwa ya ce sai baɗi daga nan har ya mutu baɗin bai zo ba Allah ya ce ya iduhum wa yumannihim shi ke musu alkawari yana sa musu buri sai Allah ya ce wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura babu abin da shaitan yake musu wa'adi da shi hace rudu duk abin da zai zo zuciyarka duk tunanin da zai zo maka a zuci kada ka yi biyayya ga Allah ka tabbata wannan tunani daga shaitan ne to ba wai abin ya tsaya haka ba mutumin da shaitan ya sa mar tunani har wannan tunanin ya hana shi bin Allah kada ya ɗauka iyakan laifin kenan mai Allah ya ce a gaba ula'ika ula'ika ma'awahu jahannam wa la yajiduna anha mahisa Allah ya ce ula'ika waɗannan mutane da suke dogara da burace-burace ah, da kuma alƙawura irin na shedan waɗannan makomasu wutan jahannama Allah shi kare mu wala yajiduna anha mahisa ba sa samun kubuta daga wannan wuta la khalasa lahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً شاكير والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم لهم فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله يتي والذين آمنوا ودن دكو سكي إيماني sun samu dukiya to ga hukuncin da Allah ya yi a kan dukiya a fidda zaka a je a yi aikin haji nan su tafi aikin haji kuma su fidda zaka har ma su kai yan uwa da akwai wanda Allah ya sauwake masa hidimar al'umma yana da dukiyar duk shekara sai ya ɗebi yan uwa na kusa da na nesa ya biya musu kujerun maka ya ce duk kuje ku sauke farilla kuma akwai wanda duk shekara in dai aka ce ma akwai wani mabukaci a cikin danginsa to lokacin zakkansa fa in yayi wannan mutum yana samun sauki to ire-iren su suna nan waɗanda Allah ya sauwake musu domin abun sai ga wanda Allah ya sauwake masa ba dabara ba Allah ka samu fi karfin shaidan waɗanda suke imani suke suke aikin kwarai to sanudkhiluhum waɗannan zamu shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar zamu shigar da su gidajen aljanna waɗanda koran muke gudana karkashin su khalidina fiha abada suna wama cikin gidan aljanna har abada Allah ka samu ne wa'adallahi haƙƙa wannan alkawari ne na Allah kuma gaskiya ne waman asdaqu minallahi qila wa yafi Allah gaskiyar magana wa yafi Allah gaskiyar magana domin haka duk mutumin da ya bi Allah to tabbas zai samu sakayya wadda Allah madaukaki ya tanaji ga mutanen kirki a ibn al-qayyim yace kun ga wannan aya ga mutumin da yake tunanin buri yana da sauki to ayoyin nan daga aya ta ɗari da ashirin dinnan har zuwa inda muka dakata sun gwada maka cewa buri yana iya zama dalilin shigan mutum wutan jahannama iya iduhum wa yumannihim kana da dukiya ɗan ya sa maka tunani a karkafi da zakka a karkaje haji sai baɗi sai baɗin baɗaɗa daga na kawaye gari a kabari ina ce buri ya kai mutum jahannama sannan kuma mutumin da ya alakanta burinsa da ayyuka na kirki wannan mutumin cikin sauki sai ya samu aljanna domin duk mutumin da yake tunanin ina ma Allah ya bani dukiya in taimaka wa iyayena in taimaka wa ƴan uwa yanzu talakawan nan da ba su da abin da za su ci yanzu misali marasa lafiya ya za a yi a taimaka musu ya zama to tunaninka kenan kullum sai Allah ya baka arziki rana ɗaya kana ɗiban dukiyar ku sai kai waɗannan kaga burinka ya zama maka dalilin tafiya gidan aljanna Allah shi samu gane yana ɗaya daga cikin miyagun cututtuka da suke iya samun zuciya buri mummunan buri in ya auri zuciya to yana zama dalilin mutuwar wannan zuciya ka duba littafin ibn al-qayyim at-tibbul qulub shafi na 361 yace wa sahibul himmatil aliyya shi mutum wanda yake da himma ta kwarai duk mai himmar kwarai amanihi ha'imatun haulal ilmi wal iman zaka samu burace-buracensa suna kewayawa ba sa wuce abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi aikin imani wal zai yi yuqarribuhu ila ilallah da aikin da zai kai shi kusa da Allah wa min jawarihi min wato abin da zai matsa da mutum ya kai shi wato kusa da ya samu makoma ya samu masauki na aljanna kusa da Allah yace to mutumin kirki wanda yake da himma ta kwarai zaka samu burinsa baya wuce abubuwan nan to sai ya ce shi wannan mutumin da Allah ya taimake shi da irin wannan buri in ya tashi buri burinsa akan abubuwa masu kyau ne sai ya ce haza imanun wa nurun wa hikima wannan burin da Allah ya bashi imani ne haske ne kuma hikima ce babban kyauta Allah ya bashi yace amma ka tashi buri sai ka ga duk tunaninka ya za a yi in yi zina ya za a yi in ta in gina babban hotel ya za a yi in yi murdiya in an zo zaɓe ko burin ka kenan yadda za a yi ka cuci al'umma yadda za a yi ka saba ma Allah yadda za a yi ka zama mutumin banza yace to da zaran ire-iren waɗannan burace-burace na zuwa zuciyarka yace wa amani ulaika khida'un wa gururun waɗannan wato burace-buracen su na zama musu yaudara da kuma rudu abin da ke iya kai su ga wutar jahannama da yawa akwai mutumin da ke aikata zunubi ya ɗora buri a kansa yana jinkirta gafara mutum ne yake tara dukiya ta hanyar haram wanda yana aukuwa a ƙasar nan sosai da aka ga mutane suna rige-rige wajen tara dukiyan haram ba su damu ba in ka ce ku mai da hankali da kamun Allah ya su ce maka ai ana zuwa umara cikin watan azumi annabi ya ce umara da azumi kamar haji ne da manzonsa. kama haji ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk mutumin da ya ce umara komai yawan zunubinsa Allah sai ya gafarta masa don haka bari za su tara dukiya ta kowace hanya ta hanyar haram da halal saboda Allah gafuru rahimun ne kaga mai tunanin irin wannan wanda zai yi tunanin ya saba ma Allah burinsa yana dogara da cewa Allah mai gafara ne Allah mai jin kai wannan mutumin shi ma batacce ne wanda al-imamul minawi a cikin faidul qadir mujallal na biyar shafi na 67 yake cewa zaman nabiyu fa bil amani alallahi azza wa jalla annabi ya kushe wa mutumin da ya dogara da buri ga Allah eh, don ya dauki tafarkin yahudu yahudawa ba sa duba yawan zunubinsu su tunaninsu kawai su na yan gata ne wajen Allah don haka a lahira Allah zai ce ku shige aljanna to duk mutumin da zai dinga sabon Allah bi an Eh, yana tunani bi an bi anna Allah yaghfiru zunubahu eh, Allah zai gafarta masa zunubinsa ai nan gaba wa huwa musirrun alal ma'asi yana ci gaba da sabo kamar misali zaka samu matashi yana zina ana cewa ai kuruciya ne nan gaba zai bari ko nan gaba zai bari kaga an ɗora buri an alakanta zunubin da ake yi da buri nan gaba ai zai bari kuruciya ne gashi ko ana cewa man shabba ala shay'in shayyaba alaihi duk wanda yayi kuruciya akan wata ɗabi'a to sai yayi tsufa akan ta ba daidai ba ne ɗanka yana aikata abin da ba kyau ka ce wai ai zai bari ƙuruciya ne nan take ya kamata ka yi ƙoƙari ka hana shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam matansa suke cewa idan har aka samu a gidansa yaro ya yi ƙarya sau ɗaya manzon Allah bai gushewa yana kau da kai ga wannan yaron manzon Allah yana canza fuska ga wannan yaron sai yaron ya ce ya tuba ƙarya ɗaya in yaro ya yi manzon Allah yana kau da kai gare shi sai wannan yaro ya tuba kafin nan manzon Allah ya saurare shi sai kai kana ɗaukan duka laifukan da ‘ya'yanka suke yi ai ƙuruciya ne nan gaba za su bari to in su bari ba fa kaga an yi kasada shine al-imam al-minawi yake cewa mutumin da zai rika aikata sabon Allah sannan ya tamannal hidaya yana fatan ai nan gaba zan shiryu nan gaba zan natsu muttabi'un li shahawatin nafsihi wannan mutumin yana bin sha'awar ransa ne ah, yace al'amaratu bi bisu'i wadda ita ce take umurtansa da sabon Allah shedan ke kokarin ya ga cewa ya hana shi tuba har zuwa mutuwansa shine Allah ya saukar da aya ta 123 ta suratul nisa'i laysa bi amaniyikum laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab hmm. من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا Allah ya ce laisa bi kun wala amani ahlul kitabi wannan ya haɗa mu da mu da ahlul kitabi din da mu da yahudawa da kirista baki ɗayan mu ibnu kasir ya ce ma'anar wannan magana laisa lakum wala lahumun najata bi majarradit tamanni yahudawa suna fatan za su tsira ta buri kirista na fatan za su tsira ta buri kuma musulmai kuna fatan za ku tsira ta buri sai Allah ya ce laisa bi amaniyakum wala ya ahlil kitabi da ku da su babu wanda zai tsira ta buri inji Allah man an su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan abu za a saka a akan shi ka daina rataye tubanka eh, eh, abin nan eh, cewa nan gaba za ka yi ko ku a'a Allah madaukaki zai gafarta maka ai duk abin da kai shi Allah gafurur rahimun ne baka da alwashi ba babu mamaki ka tashi cikin waɗanda Allah bai gafarta musu domin gafaran Allah rahama ce ba kowa yake ma ba man ya amal su an yujiza bihi wanda ya aikata mummunan aiki za a saka masa akan shi za a saka mar da shi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira bai samun wani koma bayan Allah a matsayin mai taimakon sa ko mai jibintarsa ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة الصلاة ولا يظلمون ya فارك هكا الله يتي ومن يعمل من الصالحات wanda ذكر أو أنثى وندك يي أيكي نقري نمجي كومتي wa huwa mu'min sharadi yana da imani fa ulaika yadkhuluna aljannata wadannan su suke shiga gidan aljanna wala yuzlamuna naki don haka in ka la'akari da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka taras da cewa shi kansa buri bayi da hukunci domin ɗabi'a ne amma ana duba abin da mutum ya rataye burin da shi idan abin yana da kyau sai a ce wannan buri mustahabi ne idan abin bayi da kyau sai a ce wannan buri haramun ne wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu burace-burace akwai hadisai masu ɗimbin yawa in ka duba tarihinsa hakanan sahabbansa sun yi burace-burace kamar yadda manzon Allah ya ba da izini yake cewa iza tamanna ahadukum falyuksir duk ɗayan ku da zai yi buri to yayi da yawa sahabbai kuwa masu kokarin biyayya ne ga manzon Allah saboda haka sun tabbatar buri yana iya zama na akwai wanda ke iya zama na halal don haka yadda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum zai yi shi ma ya yawaita misali guda na buri irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda kowa ya san shi a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa daga cikin yan uwansa babu wanda ya taimake shi irin abu talib abu talib din nan ya kula da annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwar manzon Allah tun yana yaro har ya kai magidanci abu talib yake kare shi yake tallafa masa yake agaza masa yake tsare shi daga sharrin arna hadisai da yawa misali kamar sahihul bukhari hadisi na 3595 da sahihu muslim a farkon littafinsa daga kan hadisi na 24 sun kawo tarihin abu talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya kai shekara ta goma a bayan samun annabci shekara ta goma da samun annabci wato yana ganin maka lokacin bai yi hijira zuwa madina ba saura shekara uku manzon Allah ya hijira ya dawo madina a wannan lokaci shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam arba'in da tara malamai suka ce da wata takwas da kwana goma sha ɗaya shekarunsa arba'in da tara da wata takwas da kwana goma sha ɗaya rashin lafiyar ajali ya kama sa abu talib annabi tsawon rayuwansa yake burin babbansa ɗin nan ya musulunta kun ga ashe buri na manzon Allah ya ta'allaka ne da abin da ke zama alheri abin da yake zama na halal abin da zai zama ya taimaki al'umma manzon Allah ya daɗe tun farkon musulunci yana burin a ce babbansa ɗin nan ya musulunta sai ga ciwo ya kama shi ya tsananta aka zo aka ce wa manzon Allah babban kafa yanzu ciwo ya masa tsanani manzon Allah wuf ya tashi ya to ai kuwa yanzu zai iya samun wata dama duk da dai tsawon wannan lokaci yana addu'a Allah bai karbi addu'arsa ba babu mamaki wannan ita ce gaba da zai yi amfani da ita eh, ya cimma burinsa don haka ya taho gidan Abu Talib yana zuwa sai ko ya taras da manyan arna guda biyu suna zaune a gefen gadon abdullahi bin abi umayya da abu jahal so riga sun iso dama sun sani sun tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi kokarin zuwa wajen abu talib su kuwa suna son a ce dai babban annabin nan ya mutu bai karbi addinin annabi muhammad ba wannan ya zama hujja ce a gurin su mai karfi kasan kahirai sukan yi kokari su yi amfani da wani abu don yaki da tunanin dan adam don haka suka yi ta ƙoƙarin su ga cewa sun hana Abu Talib ya musulunta suka turo mutane biyu suka zo gefen gadansa ana suka zazzauna annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa abin da ya sa manzon Allah ya taho saboda yana fatan shi babbansa kafin dai ya mutu ya karbi kalmar musulunci yana zuwa ya ce ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah ya kai baffa ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah ita wannan kalma in ka faɗe ta to za ta zama hujja gare ni a ranar tashin kiyama a gaban Allah cewa ka mutu kai musulmi kana musulmi kala sai suka ce masa la kar ka faɗa a targabu an millati abdulmuttalib babanka mahaifinka shine abdul ya mutu a irin wannan addinin da muke son kai ma ka mutu a kansa yanzu addinin babanka kake kyama yanzu kaga yanda kafiri yake yaki da tunani a ce kai ne sai a ce ma ai ya za a yi a ce babanka ya mutu akan bata ko da zarar an faɗa ma haka sai ka ji ranka ya ɓaci ja lalle ko babana ai ya kamata a ce ya fi ni ma bin shari'a ko fa ba abin mamaki bane Allah ya fitar da mai rai daga jikin matacce babu mamaki a samu uba ya mutu batacce ɗa ya tashi da shirya domin haka kada a ce ka bar kaza sai ka rika tunanin ai iyayenka suna yi iyayenka kuma su ne suwa da iyayenka da duniya waye girma wani mutum nawa aka yi a duniyan nan kafin iyayenka su zo saboda haka ba a jinginta shirya ga iyaye ko kuma bata gare su ana duba hujja sai suka ce mar yanzu ka yarda ka mutu akan wani addini na ɗanka ka bar addinin babanka kana dattijo a garin nan fa'ada alaihin nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa fa'ada alaihi su ma suka maimaita karka yadda fa kana akhira ma qala yazan karshen abin da ya fito bakin Abu Talib shine huwa alamin millati Abdul Muttalib shi kam yana kan tafarkin babansa Abdul Muttalib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita burinsa bai cika ba hankalinsa na tashi a suratul qasas aya ta shida Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha mhm. wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya saukar da wannan aya don ya rarashi zuciyar manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta lalle kai Muhammad baka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah ya yahdi man sha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya nufi Allah shi yake shiryar da wanda ya nufi kai baka iya shiryar da wanda ka so wa huwa a'lamu bil muhtajin kuma Allah shi ne mafi sanin suwa ya shiryayyu suwa suka dace da samun shiryarsa to lokacin da Allah ya tabbatar masa cewa babban sa din nan fa lalle ya mutu kafiri sai manzon Allah ya ce to la astaghfiranna laka ma lam unha an zalika da ya tabbatar babbansa ya mutu kafiri sai ya ce ni ko lallai sai na nema maka gafaran Allah mutukar Allah ba hana ni yayi ba lallai zan yi ta roƙon Allah ya gafarta maka kun ga yayi burin ba babbansa ya musulunta babban bai musulunta ba tunda ya mutu kafiri fa yayi burin kuma ina ma Allah ya karbi addu'ansa ya gafarta wa babban duk da ya mutu kafiri saboda tausayi da kuma jin kai na manzon Allah nan ma kuma Allah ya saukar da aya ta suratu tauba aya ta uku yana kwabansa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurbaa ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لما كما الله سوكد آية ينا قبان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي النبي باشد إيكو والذين آمنوا دوتا سكي إيماني أن يستغفروا للمشركين سنيما وأرنا كافرا الله aka fara da shi kansa annabi Muhammad annabi ba shi da iko waɗanda suka yi imani su ma ba su da iko su nema wa kafirai gafaran Allah duk mutumin da ya mutu kafiri to tsakaninka da shi kuma sai la'anta amma wai ka ce Allah Allah ya masa gafara haramun ne kowaye sai Allah ya ce walau kanu uli qurba ko da sun kasance ma'abota kusanta ne gare ku komai kusancin su gare ku matukar sun mutu suna kafirai sun mutu makiya Allah shi dan adam bashi da masoyi irin mahaliccinsa to waɗannan mutane ku sun mutu makiya Allah kai ko Allah masoyinka ne su kuwa makiyansa ne makiyan masoyi kaga makiya ne ko ai ya kamata kai masu su zama makiyanka tunda Allah masoyinka ne min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim matukar daga baya al'amari ya bayyana gare ka cewa waɗannan mutane suna cikin yan wuta don duk wanda ya mutu kafiri dan wuta ne kar ma ka ja da zaran an ce ma wane ya mutu kafiri ce mai dan wuta saboda babu kuma sauran tuba gare shi gaba na tuba ya kubuce masa don haka tabbas duk mutumin da ya mutu arne dan wuta ne kafiri ne shi yasa Allah ya ce min ba'adi ma bayyana lahum annahum ashabul jahim abu bayan kuma al'amari ya bayyana muku cewa waɗannan yan wuta ne ashe kaga wanda duk ya mutu me mako masa wuta jahannama to kai ya za a ce kana neman masa gafara wanda ka tabbata Allah ba zai gafarta masa ba dan duk mutumin da ya mutu kafiri Allah bai masa gafara saboda ya rasa sharadi na gafaran Allah manzon Allah ya yi burin a ce babbansa ya musulunta Allah bai nufi shi ba manzon Allah ya yi burin ina ma Allah ya karbi addu'ansa ya gafarta wa babbansa a kiyama shiga aljanna duk da haka nan Allah bai nufi ba don haka babbansa sai ya tafi wuta domin yana cikin kafirai me dalili saboda Allah shi ya halicce shi shi ya san abin da ya masa kuma duk mutumin da ya mutu kafiri babu ma'anar wai ka ce ai babban manzon Allah la matukar ya mutu kafiri masa wuta ta sashin sahabbai misali ka duba siratu ibn hisham mujallar na hudu shafi na 180 tarihi tabari mujallar na biyu shafi na 97 da kuma tarihul islam na al-imamu zahabi labari na 667 yana usdul gaba na ibn al-athir a mujallar na biyu shafi na 528 urwatu bin mas'ud thaqafi wani babban mutum ne a zamanin annabi muhammad urwatu bin mas'ud thaqafi a zamanin manzon Allah idan ana maganar manyan larabawa to ba a tsallaka urwatu bin mas'ud babban mutum ne mutumin ta'ifa ya tashi takanas ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta bayan ya musulunta ya dan zauna na wani lokaci ya karantu ista'azana rasulu fi rujui ila qaumihi sai da bi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya koma gida manzon Allah ya ce me yasa yace wallahi wallahi tunda na musulunta buri na daya menene burin ka urwa ya ce burina a ce mutanen nan kabila na baki ɗaya sun musulunta wanda a larabawa mutum ɗaɗɗaya ne ya kai shi girma burina a ce duka waɗannan mutane sun musulunta faƙala lahur rasulu sai manzon Allah ya ce masa to kai kana son ka tafi gida saboda ka ci gaba da wa'azi mutanen nan su musulunta ya ce eh sai annabi ya ce to ni kam inni akhafu an yaktuluka ina tsoron za su kashe ka ka yi hakuri ka zauna ka ci gaba da addininka kala sai ya ce lau waje duni na iman ma aika ne ya ba baka san matsayina bane a tsakanin kabilata ai mutanen ta'ifa yan uwana banu saqif ko bacci suka samu ina yi ba mai tada ni sai na farka da kaina saboda tsaban daraja ni sai ya ce musu kai ina takaita maka nema annabi inni ahabbu ilaihim min absarihim wallahi sun fi so na akan idanunsu da zaka dauki tsinke ka tsokale ni gwamma ka tsokani idanunsu sun fi so na akan idanunsu don haka yasa kaga nake burin a ce waɗannan mutanen sun musulunta saboda tsananin ƙaunar da suke min wa kana minhum muta'a ana masa biyayya fa qala lahu rasul sai manzon Allah ya ce to shikenan in talik je ka wanda annabi ya kwabe shi nan da nan da ya gane da ya bari falamma da'ahum ila al-islam yana zuwa ta'if dama labari ya isa gare su cewa urwatu bin mas'udin Asakafi da ya musulunta na haka kowa a fusace yake bai san cewa sun canza ba falamma da'ahum ila islam ya tafi yana kiransu zuwa ga musulunci wa azhara lahum dinahu yana bayyana musu addini gida gida ya dinga kiran dattawa ai suka ce wannan ya kamata mai maganin sa haba suka shirya makamai suka bi shi da harbi da kifiya min kulli wajhin dama ne hagu ne ta ko ina yana gudu suna bin sa da harbi fa asabahu sahamun hadda kifiya guda ta same shi ta zama dalilin ajalinsa. kun ga annabi ya hangi abin da zai auku da shi lokacin da ya tashi mutuwa wa huwa Kulu sai yana cewa karamatun akramani Allahu biha wa shahadatun saqaha Allahu ilai yau ga wata daraja da kuka yi dalili Allah ya bani ita Allah ya bani wata daraja yau ga mutuwar shahada Allah ya koro min ita har gida ce ba ku san irin ni'imar da nake ciki ba ina ma a ce kun samu irin wannan shahada tawa kun ji kuma wani burin da yake musu har yanzu buri na farko ina masu musulunta ya tafi sun masa dukan tsiya sun yi dalilin mutuwarsa da ya ga sakamakon da zai samu sai ya ce ka ina ma a ce kuma kun samu irin wannan sakamako kun shiga aljanna kaga burinsa dai daima akan alheri yake sai labari ya iso ga manzon Allah a garin Madina ya rasulullah ka ji labarin urwatu bin mas'ud sai manzon Allah ya ce ai dama ni na kwabe shi yayi burin mutanensa su musulunta sannan da ya zo mutuwa kuma yayi burin ina ma a ce su ma sun yi irin wannan mutuwa saboda irin sakamakon da Allah ya nuna masa don Allah bai karɓar ranka face ya nuna maka makomanka lokacin da za a karɓi ranka za a nuna to ga inda za ka tafi a aljanna can wuta kuma dama ga wurin da aka yi mata ne to amma Allah ya kawar da shi yanzu ba kai za ka shiga ba Allah ya sa haka ne lokacin da labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna masalahu kun ga misalin urwa a cikin sahabbaina manzon Allah ya ce misalin urwatu bin mas'ud fi qaumihi a cikin mutanansa kamar sali sahibi yasin kamar misalin mutumin da yake suratu yasin ne fi qaumihi cikin mutanansa akwai wasu mutane da Allah ya tura ma wani ƙauye su je su yi wa'azi su ja hankalin jama'a su kira su zuwa ga addini a wanda malaman tafsiri suka tsawwala akan wannan kisa a ce ma an tsakiya an ce abin ya auku ne tsakanin zamanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai allah ya tabbatar ya tura wasu annabawa wasu manzanni su tafi wani ƙauye su musu wa'azi a lokacin da suka zo wannan ƙauye suna wa'azi sai mutanen ƙauyen suka fanɗare musu shine allah yake ba mu kissan wanda annabi yake kwatanta shi da urwatu bin mas'ud sakafi sahibu yasin yanda manzon Allah ya kira shi Allah ya ce wa ja'a min aqsal madinati rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a qala qaumi tabi'ul mursalin Allah ya ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a sai ga wani mutum ya taho daga nesa da garin nesa da garin bi ma'ana ba a cikin garin yake zama ba yana wajen gari malaman tafsiri sun faɗi maganganu masu yawa akan wannan labari sun ce sunansa habibu sai dai habibun wasu su ce habibu baduku wasu su ce habibu kafinta sunaye daban-daban kuma aka ce ai yana da cutan kuturta kuma yana zama a wani kogo ne a bayan garin amma da ya ji labari akwai wasu masu wa'azi sun shigo gari suna wa'azi kuma mutanen garin suna kokarin su fanɗare musu da labari ya isa masa sai gashi ya fito daga kogon nan inda yake ya kamo hanya ya taho cikin gari din ya yana yana cewa in eh, qala yace ya kaumi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi waɗannan yan sakonni waɗanda Allah ya turo muku ittabi'u man la yas'alukum ajran tabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun yace musu ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi waɗanda ba sa roƙon ku ba su lada saboda sun muku wa'azi wa hum muhtaduna kuma su ɗin nan suna shiryayyu suna ƙoƙarin su shiryar da ku ba a biyan su don ba ka iya biyan malami ba za ka iya biyan mutumin da ya karantar da kai shirya ba to sun taho suna muku wa'azi ku bi Allah don ku tsira duniya da kiyama sai zama kuna so ku kuntata ma waɗannan shi wannan mutumin dama can yana da burin a ce mutanen garin nan sun musulunta to amma malamai suka ce saboda wannan cuta ta kuturta da take tare da shi sai ya isolating kansa ya koma waje da gari ya zauna ah, bai cuɗanya da mutane ah, yana iya sana'arsa a bayan gari yana wannan yana ibada kuma a cikin kogon an ce yana yawaita sadaka mutum ne wanda duk abin da ya samu zai raba kashi biyu ya bada rabi sadaka to yana da wannan buri tsawon lokaci yana fatan a ce mutanen wannan gari sun gane addinin gaskiya shi ya riga ya samu shirya to ana nan kuwa sai ga waɗannan 'yan sakonnin Allah sun taho da jin haka shine ya fito ya zo yana kwaɗaitar musu akan lallai su amsa wannan kira to shine yace wa maliya la a'budu alladhi fatarani la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi lokacin da ya taho yana musu wa'azi suka ce ah habibu ashe dama kai musulmi ne mu sani ba ka musulunta dama yanzu addinin kaɗai da na waɗannan mutanen da suka zo suna mana wa'azi shine sai ya ce wa maliya la a'budu alladhi fatarani nawa a wanne da ba zan bauta ma wanda ya kirkiro halitta na ba wa ilaihi turja'una kuma gare shi za a mai da ku bayan mutuwar ku gaba ɗayan ku za a mai da ku wajen shi kuma shi ya kirkiro halitta na yanzu abin kunya ne in ce muku ni musulmi ne a attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bi durrin la tughni anni attakhidhu min dunihi aliha in yuridni arrahmanu bi durrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidun yace attakhidhu min dunihi aliha yanzu na rike wasu abubuwan bauta in bar Allah wanda na tabbata shi ya halice ni kuma zan koma gare shi in yuridini rahmanu bidurrin da Allah mai rahama wanda ya tara min rahamaniyarsa ya yi min abubuwa na ni'ima da yawa da zai nufe ni da wata cuta la tugni anni shafa'atuhum shay'an waɗannan abubuwan da kuka koma bautan su ba za su wadatar da ni da wani ceto ba wala yunqizuna ba za su tsere da ni ba da Allah zai dora min wata wahala gumakan ku ba su iya yaye min ita to ya za a yi in rike gumakan ku sune abin bauta sai ce inni idan lafi dalalin mubin inni idan lafi dalalin mubin lalle ni kenan ina cikin bata mabayyaniya inni amantu bi rabbikum amantu bi rabbikum fasma'u ka yace ni na yi imani da ubangijinku ku saurara min ai fadin haka ke da wuya mutanen nan suka kama shi da duka fama kana min qaumihi illa an wasabu alaihi faqataluhu suka kashe shi wa ina innahum qataluhu bil hijara rajman wasu su ce an kashe shi ne da duwatsu aka dinga jifansa da duwatsu har ya mutu to kisoshi sun zo daban-daban kuma kisoshin nan gaba su babu wadda take daga bakin annabi Muhammad shi dai manzon Allah ya kira shi sahibu yasin manzon Allah bai faɗi sunansa ba amma galibin kisoshin nan sun fito ne daga littafin banu isra'il su kuwa littafin banu isra'ila din manzon Allah ya ce mana la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukazzibuhum kar ku gaskanta maganan su kar ku karyata magana in ta dace da ayar qur'ani ka dauka in bata dace ba ka jefar ba a kama ka da laifi a kiyama lokacin da suka kashe shi kafin ran sai ya fita sai aka nuna masa gidan aljanna sai da aka nuna masa gidan aljanna gashi dai suna dukansa su suna dukansa sai suka ji kuma yana cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na ba su sani bane abin da suke min dinna ba su sani bane ka shirye su ya Allah suna mar duka shi kuma yana musu addu'a Allah ka shirye su fa karamahullahu ta'ala bi dukhulil janna lokacin da aka nuna mar gidan aljanna qila dukhulil janna qala qila dukhulil janna hmm. qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin qila dukhulil janna sai aka ce to habibu shiga aljanna nuna masa gidan aljanna da aka yi din nan kala sai kuma koma wani buri na biyu ya laita kaumi ya lamuna ina ma mutane na sun sani ina ma mutane na sun samu aljanna su ma ka mutane na dukan kafa suna duka su suka yi dalilin kisansa amma fata yake ina ma sun sani Bi ma gafar li rabbi irin gafaran da ubangiji na ya min waje alani min mukarramina ya sanya ni cikin waɗanda ake darajawa don duk wanda ya shiga aljanna Allah ya daraja shi Allah ka samu komar mu ta zama aljanna wanda al-imamu qatada Allah ya ji kansa yake cewa shi mumini wannan kissa abinda take karantar da mu da kissar sahibu yasin da kuma kissar urwatu bin mas'ud thaqafi suna karantar da mu cewa la talqal mu'mina illa nasihan la talqahu gashan mumini har abada zuciyarsa babu mugunta abinda kissan waɗannan mutane take karantar da mu kenan har abada mumini zuciyarsa wato kyakkyawa ce yana fatan shiriya yana fatan alheri ga mutane ba a samu minti ɗaya da mumini yake ƙulla mugunta ma ɗan uwansa ku duba suna dukansa sun yi dalilin kisansa amma yana ce Allah ka yafe musu Allah ka shirye su Allah ka sa su shiga aljanna akwai zuciyar da tafi wannan kyau to mumini har abada zuciyarsa tana da tsafta duk abin da ake mar baya tunanin ya rama mugunta shi yasa annabi ke cewa la darara wala dirara la takun ala man khanaka kar ka ha'inci mutumin da ya ha'ince ka wanda ya cuce ka sai ka kuma ka yafe mar wannan ita ce zuciya ta mai imani kuma haka burin mai imani yake ginuwa burinsa kullum ya samu alheri kuma mutane su samu baya tunanin cuta ga kowa yace la talqahu gashan lamma ayana ma ayana min karamatillahi ta'ala al-imamu ya ce ka gani lokacin da ya ga abin da ya gani na karamar Allah sai ya fatan ina ma ƴan uwansa su ma sun samu wanda shi ma ibnu kasir haka ya faɗa ka duba tafsirin sa na suratu yasin yake cewa tamanna wallahi inji ibnu ibnu ibnu kasir yace wallahi sahibu yasin ya yi fata ya yi buri an ya alama qaumuhu bima ayana min karamatillah ina ma mutanen garin Allah ya nuna musu aljannar da aka nuna masa zai shiga lokacin da ake ɗaukar ransa an nuna masa gidan aljanna sai yana fatan ina ma a nuna hoton aljannan kuma ga mutanen garin su gani shi bukatarsa da a ce mutanen za su ga hoton aljannar da zai shiga ya ce wallahi gaba ɗaya garin duk za a musulunta kaga bukatarsa dai su mutu suna musulmai wanda Abdullah bin Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nasaha qaumahu fi hayatihi shi sahibu yasin yayi wa mutanansa nasiha lokacin yana da rai yake cewa ya qaumi tabi'ul mursalin wa ba'da mamatihi har bayan mutuwar sama nasiha yake musu eh to da rai yana musu wa'azi ku bi waɗannan manzanni an kashe shi yake cewa ya laita qaumi ya alamun har yanzu dai wa'azin yake bayan ma mutuwar mutuwarsa yana musu wa'azi inji Abdullahi bin Abbas wanda zai yi wa'azi da rai kuma ya yi wa'azi bayan mutuwa ah, matsala game da buri tana da tsawo amma insha Allah akwai darussa masu zuwa waɗanda sun shafi wannan za mu tabo a kansu za mu ƙara bayani a akan insha Allah za mu taƙaita haka akwai tambayoyi kuma ina son in roƙi yan uwa ya kamata idan ka ji ka yi tambaya ba amsa ba matukar ka tabbata ka ba da takarda kar ka sake rubutawa domin kana ɓata ka ne ba mamaki tambayar da kai ba ta ɗauki sharaɗi na ba don ka sake ba zai sa ni in amsa ta ba sai dai in sake dukunkunawa kuma in jefa a kwandon shara domin haka in dai kayi tambayar ka kyale in sha Allah in dai tana nan za a karanta in baka ji ba kuma falilahi alhamdu malamai da yawa wannan ya ce zan baka misali kamar daga inda na fito to da zai bani misali da garinsu duk shekara wato ana gobe sallah gobe sallar azumi ko sallar layya malamai za su haɗu cikin zauruka da masallatai a garinsu na unguwa-unguwa a wannan dare za su sauke Qur'an bayan haka da safiya da safiyar sallah za a bi gida-gida don nema wa waɗannan malamai sadaka shi kenan sun yi aiki an biya to bari dai mu ji tambaya ya ce tambaya ko wannan irin ibada na shekara ta samu asali cikin koyarwar annabi to a'a babu <laughs> ba inda za ka ji annabi ya tara sahabbai ana gobe sallah ya ce ku sauke Qur'ani babu Eh, sai dai shi kansa annabi yana kokarin karanta qur'ani a daren ramadan wanda ake son kowa yayi amma a hada mutane a ce su sauke qur'ani ana gobe sallah su ma malaman da suke yi ai kaga eh, ga dalilin da yasa suke yi da safiyan sallah kuna zagayawa gida gida ku tara musu kuɗi wannan hikima ce ta samun abin da za su samu saboda rashin kulawa da malamai shine ake ta fito da ire-iren waɗannan kafofi ne da za a dan samu abin da za a yi cefa ne amma wai cewa wannan abin da ake yana da asali bai da asali man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun bid'a ne wannan yace ina da tambaya akan mika kafa zuwa alqibla a cikin masallaci wato mutum ya zauna a masallaci sai ya mika kafarsa gabas shin akwai laifi babu wani laifi ka duba fatawar lajina mujallar na shida shafi na 295 tambaya da aka amsa ta 2795 al'ada ce ta mutanen Pakistan da India Indians da Pakistan suna da irin wannan al'ada kasan kowace kabila da irin al'adata su a al'ada su yana daga rashin girmamawa ka miƙe ƙafa a gaban mutum ina jin ko a arewa nan ma akwai waɗanda ke da irin wannan tunani babban mutum yana zaune in ka zauna gabansa sai dai ka naɗe kafafunka kar ka miƙe kafa in ka miƙe kafa ce ai baka yi ladabi ba akwai irin wannan ko to indians da pakistan suna da irin wannan saboda haka in ka tafi makka misali ko kana madina in ka zauna ka miƙe kafanka gabas ba mamaki bane kaga wani indiya yazo yana cewa ka nada kafanka mana wannan ai bai dace ba ya za ka miƙe kafa wa allah al'adarsu ce ta hukunta sai suka kaddara kuma wai addini ne to ba daidai bane wato ba daidai ne a hana mutum ba ka miƙe kafar ka gabas ko yamma kudu ko arewa ka yi bacci ma a masallacin babu laifi matukar ba za ka daudanta wurin ba wannan ya ce bayani ya gabata cewa kowane mutum akwai kariya tare da shi shin wannan yana nuna cewar iya adadinmu iya yawan aljannu kenan wato da muka ce kowane mutum yana tare da ƙarin Allah ya haɗa shi da wani aljani guda wanda shiɗani guda wanda zai ta ƙoƙarin batar da shi ko sai ya ce to kenan yawan mutane yawan aljanu ba haka bane Ah, ba wannan bai gwada cewa yawan mu ɗaya ne da nasu misali akwai hadisin da yake sahihul jami hadisi na yana mujallar na uku shafi na tamanin da biyar da annabi yake cewa aljinnu salasatu asnafin aljanu nau'i uku ne sanafun ya tsira fil hawa manzon Allah ya ce akwai wani nau'i na aljani da suke tafiya a sama yadda ka san tsuntsu hakanan aljanun suke shawagi akwai wani jinsi na aljanu suna shawagi a sama sai annabi ya ce wa sanafun hayatun wa kilabun akwai wani jinsi kuma na aljanu waɗanda suke rikida suna siffan macizai da karnuka za su rikida zama karnuka su rikida zama macizai suna shiga cikin jama'a haka sannan annabi ya ce wa sanafun hilluna wa yad'anuna akwai kuma wani nau'i waɗanda suke jinsi irin na filani makiyaya ne suna sauka suna tashi wato sukan zo su sauka a nan garin su tashi su je wannan gari haka dai suna yawon su na kiwo saboda haka kaga ashe ba wai iyakan aljannu su ne waɗanda aka haɗa mu da su ba aljannu suna nan da yawa kuma Allah kaɗai san yawan halittarsu sai wannan ya ce yaya ake ɗaga hannu wajen addu'a daga sama ko ko ƙasa wato idan mutum zai yi addu'a shin yaya zai ɗaga hannu gaskiya wannan tambayarsa tana da muhimmanci saboda mutane da yawa ba su san karantarwan annabi game da ɗaga hannu ta wajen addu'a ba akwai kuma hadisin da yake sahihu sunan abi dawud Ah, ka duba mujallar na farko shafi na 277 zuwa gaba hadisin Abdullah bin Abbas da Annabi ya siffanta yadda ake addu'a yace al-mas'alatu an tarfa'a yadayka hazwa mankibaika manzon Allah ce in zaka roki wani abu wajen Allah to ka daga hannayenka biyu daidai da kafadanka inji Annabi sai ga mutum yana addu'a ya aje hannayensa akan cinyoyi ba bai damu ba to ai in ka ɗan ɗaga ma ya fi nuna alamar kana so ko hmm. ka dan daga ya gwada cewa ai kana so sai ya ajiye akan cinyarsa al mas'alatu an tarfa yadayka hazwa baika aw nahwahuma annabi yace ita addu'a ana son ka daga hannu daidai kafadunka kuma ka hada su ba ka raba su ba babu laifi don ka raba amma hada su shi yafi ka hada hannayenka haka kuma ya zama daidai kafadunka manzon Allah ya ce au nahwahuma ko kuma makamancin kafadun naka saboda kada mutum ya wahal da kansa wajen kokarin saiti da kafada din ba dole bane sai ya dau saiti manzon Allah ya faɗa haka in zaka yi addu'a hada hannayenka kai wannan sai manzon Allah ya ce wal istighfaru an tushira bi asbu'in wahida in zaka yi istighfari kuma ba a daga hannu sai dai a ringa motsa yatsa in ka nuna yatsa guda kai ta istighfari wanda wannan yana bukatan darasi mai yawa jama'a da yawa ba su san da shi ba sannan sai annabi ya ce wal ibtihalu an tamudda yadayka jami'a amma addu'a wato ta kamar la'antan kafirai ko kuma jawo musu musiba idan ana addu'a na kunuti wanda ake son a jawo ukuba ko musibar Allah ko azabarsa akan kafirai to nan ka ana daga hannu sama in ji manzon Allah an tarfa'a an ta mudda ka jami'an a daga hannaye sosai wanda idan kuma addu'a ce ta roƙon ruwa sai dai a juya abin yana buƙatan bayanai illa dai shi wanda ya tambayan nan yayi magana ne akan addu'a wadda mutum yake yi na bukata ita ce ake kira du'a'ul mas'ala wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tarfa ka hazwa manki baika ka daga hannayenka daidai kafadunka ka hada hannayen bayan ka bude babu laifi amma dai asali a sunnanci hadawa ake ka hada su daidai kafadanka kai wannan addu'a Allah ya samu gane sai wannan kuma ya ce akwai wani abokinmu mai sauraron wannan karatun Allah ya ɗauki rayuwan shi to Allah ya masa gafara Allah ya fi mishi Allah ya ji kansa Allah ya kyauta makwancinsa kuma Allah ya sa baki ɗayan mu mu cika da imani wannan kuma ya ce shin ya halasta a yi alwala ana surutu e kwarai ko babu laifi don mutum ya yi magana yana alwala a duba rashadu saliki na shafi na hamsin da hudu ah, babu alaka tsakanin alwala da kuma surutu ba laifi ba ne sai wannan ya ce malam yana son ƙarin bayani game da azumin tsofi wanda ake yi a watan sha'aban ya yi kuskure a watan rajab ake yin azumin tsofi watan sha'ban shine watan sallan tsofi ko sannan ramadan azumin jama'a na tsofi rajab sallan su sha'ban sai ce maye ingancin sa a musulunci ta na'am kun ga azumin rajab shine azumin tsofi ba shi da kyau ba shi da kyau kwata-kwata kuma duk hadisin da ka gani akai ma ƙarya ne in ma kuma hadisin yana da rauni ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujalla na 25 shafi na 290 kaga bayanin da yayi mai tsawo kai. a zamanin Sayyidina Umar in aka ce masa ga wani yana azumin tsofi Sayyidina Umar sai ya sa a kamo shi a tara su in aka tara su sai ya sa a dafa abinci sai ya kawo sanda yana rike da sanda kwagiri hatta yadda uha fi ta'ami sai sun saka hannayensu a cikin abinci na in ba haka ba sai ya rarrade su wallahi hadisi ne ingantacce ka duba irwa'ul galil ka duba irwa'ul galil hadisi na 908 zaka ga wannan magana hadisi ne ingantacce zamanin sayyidina umar yana cewa girmama rajab al'ada ce ta larabawa tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da wani camfi nasu na daban sai suna ƙoƙarin tabbatar da wannan camfi kuma a bayan zuwan annabi muhammad to shi ne sa yasa na umar shi kuma yake ta ƙoƙari ya ga cewa ya raba girmama wannan watan na rajab da karantarwa manzon Allah akwai wani malami da ake kiransa ibnu dihya ya rasu hijira na da shekara 633 shekarunsa 794 da mutuwa yanzu akwai littafin da ya rubuta musamman akan azumin rajab sunansa ada'u ma wajaba min bayani wabu'il na fi rajab da za mu samu wannan littafin za mu ga bayanai masu ɗimbin yawa don haka mutumin da duk ga yana girmama azumin rajab ɗayan biyu ne ko dai rashin sani saboda tsananin son ya samu lada kasan mutanen mu suna da kokari don wanda zai iya yin azumi wata guda ba na ramadan ba ai kaga ya ci ayaba masa to amma kada ka yi abin da manzon Allah bai yi ba ah, wannan yake cewa eh, sai ya ce a gaba kai Ah, ina ina son ƙarin bayani game da hadisin da yake bayani cewa babu sallah ga makwabcin masallaci kuma malam wajibi ne makwabcin hmm, eh, wajibi ne ga makwabcin masallaci sallah a masallaci kenan wannan hadisin ƙarya ne shi ma ah, la salata li jaril masjid illa fil masjid ko hadisin ƙarya ne ka duba ad-da'ifa hadisi na 183 irwaul galil hadisi na 491 to sai wannan kuma yace Eh, muna wato ina da makwabci wanda yake ba musulmi ba ne muna zaman lafiya da shi har ta kai idan na yi abinci a gidana yana karɓa ya ci nima eh, ina karɓar nasa in ci to shi malam akwai laifi akan haka a babu laifi ai Allah ya ce abincin su halal ne gare ku na ku halal ne gare su babu damuwa haka sai ya ce to haka kuma muna cikin irin wannan zaman har wata rana Allah ya yi ma yaro na rasuwa kuma da shi aka tafi har makabarta aka yi jana'iza aka dawo in ga dai abin yana ana tafiya tare to malam ina haka idan haka ta faru gare shi misali shi an masa mutuwa kenan ni da yake musulmi ne ina iya bin su har zuwa makabarta kaga kuma an zama daya ko kuma yaya zan yi ina son malamin bayani Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi haramun ne kai addu'a makafiri da ya mutu haramun ne ma ka tsaya akan kabarin kafiri haramun ne ko da ma'aikatar ku guda idan arne ya mutu ka ce addini na ya hana in je kana addinin gaskiya ba zan ba da kuɗi da za a yi gudunmawan zuwa bukin arne ba abin da ya shafi gudunmawa wani na daban sai ka bayar amma in dai na bukin wani kafiri ya mutu za a je binne shi kuna ma'aikata guda kuka haɗa kuɗi la haula wala quwwata illa billah mutum yana da katuwar tambaya da zai amsa a gaban Allah a ranar kiyama to nashi ma da sauki ina kuma ga mutumin da bayan ya bada nashi karo karo da shi aka yi kwamba aka tafi kasan arna aka je binne gawan kafiri yana kuma tsaye akan kabarin ba mamaki ma har ya cire hula shi ma in an sun sunkuyar da kai shi ma ya sunkuya ko ma ya rufe ido saboda ya ɓata a cikin ribibi rauni ya shiga zuciya la haula wala quwwata illa billah don Allah ka duba fatawar lajna mujallal na uku shafi na 423 daga bayanin da malamai suka yi mai tsanani akan sassa wato rakiyar gawan arne ko kuma addu'a gare shi bayan ya mutu domin ɗazu muka gama magana duk mutumin da ya mutu kafiri ya tabbata dan wuta to kai kuma ya aka yi makiyin Allah ya zama masoyinka rauni ya shiga zuciyanka gaskiya ɗaya ce ma'aikatar mu guda ne kai musulmi ni eh, eh, kai kirista ni musulmi ko na ma'aikatar mu guda amma abinda duk zai taba addini na zan gaya maka abinda zai taba naka addini ka gaya min kaga mun yi iyaka kenan ta sashin mutuwa banda ni kaji eh ko saboda ya shiga gonarka in an yi mutuwa karka neme ni kaji ko kirsimati karka neme ni ka gane amma idan aure ya same ka ko an maka haihuwa babu laifi zan baka ka bani wannan duk taimako ne ba wanda musulunci bai hana ba wannan ya ce ah, ina so ka yi min bayani akan sallan tahajjud yin jam'i ne ko yin sa mutum shi kadai a ɗakinsa ne yafi to wanda mutum zai iya shi yafi. idan za ka iya yi a ɗakinka to dama nafila a gida aka fi so duk wata nafila da ka sani yinta a gida ya fi ah, musamman saboda tarbiyya ga iyalai din kuma saboda yin mutum ya yi shi kaɗai ɗin ya fi eh, wato cika sharuɗa na ikhlasi domin duk mutumin da zai shiga cikin jama'a to ba wai ana cewa ba kyau ba ku lura eh, da bayanin amma dole za a samu ɗan naƙasu game da ikhlasi amma wajen sallan ya zama kana ƙoƙarin karatun da kyau kaga dai ladan kuma na raguwa to malamai sun yi magana akan mutumin da zai shiga a yi eh, jam'i da shi da kuma wanda zai shi kadai da yawa suna nuna cewa ya tafi jam'in shi yafi saboda idan aka ce mutane su yi su kadai jama'a duk za su bar yin sallar ashan kuma alhali kowane sunna ne domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ba su taba yin ba su taba shiga jam'i din ba akwai waɗanda kuma suke shiga jam'i din eh, ka duba fatawar lajina mujalla na bakwai shafi na 197 a in mutum zai iya yin sa a gida shi kadai to in ba iyawa zuwa masallaci ya himar musamman ma game da azumi saboda mutum da ya sha ruwa jiki ya mutu an ce zai shi kadai ne karshen ta ba zai samu damari ba wannan kuma ya ce kayi bayani akan shugabanni to liman liman ya nuna fasikanci zahiri yaya batun bin sa a sallah eh, liman dan yana fasiki bai haramta a shi a sallah aqida ta ahlus sunna kenan daidai ne limancin fasiki ka duba sailul jarrar ah, illa abinda malamai suka bayani akai shine shi wannan fasiki din akwai wani wanda ya fi shi ah, ah, kamanta rikon addini ko babu idan akwai to sai kai bi wancan ka bar wannan saboda Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kai musulmi ana son ko da yaushe kazan kana tare da masu gaskiya wanda gaskiyarsa ta bayyana gare ka falilahi alhamdu amma don ka bi fasiki a sallah sallar ka bata baci ba sai dai mutum daya mutumin da ya limanci wasu mutane ba su kaunan shi duk mutumin da yake limanci ba a son shi wannan mutumin sallarsa ba ta wuce kansa in ji annabi muhammad bayi da sallah ka duba sahihu tarmizi hadisi na 295 amma don yana fasiki wannan bai nuna cewa don ya limance ka a ce abinda babu sallah wannan ya idan uwar mutum ta umarce shi ya saki matarsa kuma a halin suna zanna lahiya da matar yana iya bin umarnin matan malamai sun yi kace na ce akan irin wannan idan har ya zama tabbas matarsa babu wani abin da ta yi na sabon Allah to malamai sun fi fifita cewa mutum ya yi kokarin ya kwantar da hankalin uwar amma idan ta ki yarda to dai duk da haka sake matan ya fi shine mutum ya ce mai hujjan haka a musulunci hujjan ya auku zamanin manzon Allah sayyidina umar ya tarar da abdullahi ɗansa ya yi aure sayyidina umar ya ce ka sake ta yace ni ban sake ta ya zan ga mace in aura kuma ka ce in sake ta in ji dan ah, ni ba zan sake ba sai na je wajen manzon Allah sai ya kawo karan sayyidina umar wajen annabi muhammad abdullahi bin umar ya zo ce ya rasulullah na yi aure sai ga babana yana cewa wai sai in saki matan ni ko bai gaya min dalili ba manzon Allah bai tambaye shi mai hujjan babanka ba sai ya ce a abaka wa tsallikha ka bi babanka ka je ka sake ta to wannan ita ce hujjar da yasa na faɗa ma eh, hujjoji na nan ma da yawa masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bautista State Nigeria ita shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa shida 60 uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin harshen turanci sixty thirty twenty two seventy five wasu alaikum warahmatullahi